da farko menene ki akan maganar guraben mata a siyasance a Najeriya? Eh to kamar yadda dai ka san kowane mutum yana son ya ga cewa ya samu abu mai yawa to mu ma haka mata muke fatan cewa mu samu fiye da abin da muka samu. Amma alhamdulillah ma wa'annan shidan da muka samu kaga sun yi bajinta kwarai ballantana lokacin da aka je tantancewa gaskiya mun alfahari da su amma kuma mun san cewa raba mukaman nan ba wai an gama bane. ne. Mm-hmm. Shi yasa in aka taso ana magana mukan ce mata a yi haƙuri. mun tabbatar cewa za mu samu ƙari in Allah ya yarda. Eh. Kuma ni na yi imani da cewa shi ne girma shugaban ƙasar Muhammadu Buhari hmm. kamar yadda ya faɗa mana a Lagos lokacin da ya je taro da mata lokacin da yake neman yakin zaɓe hmm. ya ce in Allah ya yarda ba zai gwamnatin shi ba tare da mata ba saboda haka farawa ne kawai hmm. in Allah ya yarda za mu ga eh, ƙari a sauran gurabe. Eh to misali zaki ga cewa ana maganar uh, inganta rayuwar mata da kuma 'yan mata kansu yara masu tasowa. Uh, shi kuma eh. kun shinshina ana wani abu akai. eh kwarai da gaske ai kamar yanzu ita shugaban da aka bamu na mata wata minista kenan mm. ita hajiya juma'a hassan mm. kaga dai tsohuwar sanata ce mm-hmm. saboda haka ta yi mu'amala da mata sannan kuma kar ka manta yanzu ma maganar haka da muke yi muna fatan cewa za ta karbi kujerarta ta gwamna mm. to saboda haka ta san ciwon mata ta san kuma yake damun mata ta san me yake damun kananan yara kuma ita uwa ce ah, kuma kamar yadda ita ma ta faɗa lokacin da ake tantance ta ta ce kaka ce mm. to ka gani eh, ilimi ne ya kawo ta ga inda take yau mm. saboda haka ta san muhimmancin ilimi ta san muhimmancin lafiya ta san muhimmancin mace ta samu kulawa idan mm. tana da ciki daukan ciki har ta zo ta haihu mm. da kuma yaro ya samu kulawa uwa hai eh, lokacin da zai girma a matsayinki na yar siyasa kuna yawan maganan cewa a daidaita tsakanin mata da maza misali a rabon mukaman nan da ake wai me yasa mata ku kuka damu sai an daidaita ne mu abin da muke nufi ba wai a daidaita tsakanin mata da maza amma dai a kwatanta adalci ko da maza suna da kashi 60 mm-hmm. to idan mata suka samu kashi 40 to eh, za mu ji daɗin haka mm. sannan kuma duk abin da za a yi a sha'ani na rayuwa bayan da za a ce eh, za a yi maza ne kawai mm-hmm. domin su ma kansu mata akwai ƙwararru waɗanda za su ba da gudunmuwar su ta gina ƙasar su kuma za su ji daɗi idan aka sa su cikin harkoki za su eh, ba da gudunmuwa eh. saboda haka ba wa muna daidaita kanmu bane inda kawai muke son mu dan samu daidaito shine kamar fannin ilimi inda zaka ba namiji ilimi to muna fata kuma zaka ba mace ilimi mm. inda zaka ba namiji samu ya samu lafiya ingantaccen lafiya da sauransu ita ma mace ta samu mm. inda zaka ba namiji takin zamani wani da yake da gona da zai je yi noma to muna fata matan ma da su ma suke cikin eh, wa'annan harkar noma da sauransu to su ma mata a ba su daidai da yadda ake ba maza abin da mu muke nufi kenan eh to amma eh, Hajiya Hafsat za ki ga cewa kuna wani lokaci mata sai ku ce ai maza suna da wasu lokuta yan hururu haka an ba su mukaman siyasa to amma matan ma kuma a dan tsakanin nan eh, rahotanni sun nuna da yawa cewa su ma sun dan fai sama da fadin nan ba kya ganin duk dai tafiya ɗaya ce to watanni abin da kaga matsalar da take damuna shine idan mace ta yi abu guda ɗaya mm. sai ka ga cewa ya shafi duka sauran mata amma idan maza goma suka yi sai ka ga cewa ba a magana a kai eh. kila ko saboda yanayin mu ne da sauransu amma ba duk matan ne suka taru suka zama ɗaya ba kowa ya riga ya san cewa gwamnati ce wadda take da da'a wadda take da sanin ya kamata wadda take bin doka da oda kuma ba zai zaɓo matan da za su ba ma sauran yan uwansu mata kunya ba ko mm. kuma jama'ar Najeriya ga baki ɗaya kunya ba mm. zai zaɓo mata wanda zai yi alfahari da su wanda su ma za su ƙara bashi gudunmawa na inganta wannan gwamnati da aka samu saboda mm. kada ka manta mun yi shekara goma sha shida muna cikin gwamnatin da take adawa amma Allah ya taimake mu yanzu ya bamu gwamnati eh, yanzu mai ci Mm. saboda irin da'a shi da ake gani da irin kyautatawar shi da irin kuma tsinkayen nesa shi da kuma yadda yake yaƙi da cin hanci da rashawa da mm. mutum ne kuma mai adalci saboda haka duk wanda zai ɗauko zai ɗauko irin daidai tamkar mai hali shi wanda zai kwatanta gaskiya kuma zai ma mutanen Najeriya aiki ba zai zo nan wurin don son zuciya ko kuma don abin da zai samu ya saka cikin aljihu ko don abin da za samu ka saka cikin aljihu ba. Eh to to misali ke in za a tambaye ki a ce a ra'ayinki ya ya kamata misali gwamnatin Najeriya su dinga bi wurin misali in za su ce za su zabo matan saboda su gane cewa na gari ne tunda kin ga dai zuciya ba a cikin gilashi take ba bare a ce ana kallon ta karara. Hmm. To ni na tabbatar cewa waɗannan mata ma da ya zaɓo su akwai irin bincike da ake yi hmm. wanda kuma na tabbatar ya bincika din ne kwarai daga gaske kafin ya samu ya zaɓo su saboda haka ni ina fata ta za a ci gaba da irin wannan bincike a dubi mata wanda suke da hali na gari wanda suke da kima wanda kuma suke da ah, rikon gaskiya da kuma tsoron Allah hmm. wanda aka san cewa idan aka ba su aikin nan ba za su ci amanar mutanen su ba kuma ba za su ci amanar Najeriya ba eh. wanda shi kanshi mai girma shugaban kasa zai alfahari da su a cikin gida kuma da kasar waje hmm. ni na tabbatar cewa zai bi duk wani hanyoyi da ka sani wanda zai kawo martaba ma kowace mace da aka zaba eh. sannan su kuma matan ina jawo hankalin su yanda aka zabe su ba wai sun fi su bane kila akwai ma wanda suka fi su kwarewa akwai wanda suka fi su eh, rikon gaskiya da sauransu amma Allah ya sa aka zabo su mm. to saboda haka muna fata cewa wannan gwamnati da muke cikin ta yanzu ba irin waccan gwamnati da ta wuce da ba za ta iya tsawata ma matan da suke almubazzaranci ko suke abin da eh, mm. suka ga dama ba wannan gwamnati ce wadda take da uba wanda in aka duba halin shi to dole ne kai ma ka bi irin wannan halayen mm. saboda haka muna fata matan nan za su tabbatar cewa mata 'yan Najeriya za su yi alfahari da su hatta kuma na kasashen waje in Allah ya yarda eh to daga karshe tambayar da zan miki ita ce yanzu duka matan kuna tsammanin cewa gashi an ba da mukamai ga wasunku sannan kuma kuna sa ran akwai sauran mukaman gwamnati da ana iya faduwa a sassaka ku a cikin misali sai daga wannan dan mukaman da aka bari aka share ku kawai ba a baku wani mukami ba nan gaba to ya kenan kuma gashi kuna tsammanin za a ba ku an ki ku? me zai faru a'a ni na tabbatar ta ce mukaman da suka saboda yanzu haka ma ai a karkashin jam'iyya ya mm. ba da eh, gurabe da yace a je a zazzabo daga kowace jiha mm. kuma ka san bayan da za a zazzabo mutane hamsin hamsin daga kowace jiha ba a sa mata a ciki ba mm. to saboda haka kaga wato akwai sauran guraben da za a sa mata din shi ma kanshi eh, mai girma shugaban kasa akwai guraben da na tabbatar shi ma yana hasashen cewa zai saka eh, mata wanda ya aiki tare da su ko kuma wanda yake sa ran cewa in ya zaɓe su za su ƙara tallafa. To idan idan haka mu muka sa cewa za a ba mu mata wannan mm. guraben Allah ya to ji idan hakan bata samu misali aka fasa hakan ya kenan za ku hakura ne ko za ku ci gaba da kwakwazo ba za a fasa ba eh. saboda saboda alkawari ne yayi kuma mun san shi ne cika alkawari ne kuma idan yayi magana baya maimaitawa sau biyu To. haka muna rike shi akan wannan alkawari da yayi ko mun san cewa mutum ne mai inganci mai tsoron Allah kuma mai tabbatarwa cewa ya yi adalci saboda haka mun san cewa zai yi ma mata adalci. To Hajiya Hafsat kasancewa na koki cikin gaggawa kuma kina cikin wani hidimar taro kai sai Allah kuma ya kai mu wani lokaci za mu sake wayewayar ki mu gode. Ni ma na gode kwarai da gaske Allah ya taimake mu. Amin amin. Kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke. ashe mu maza ba